Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya suna na sarfi da hashin gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2021. kafin ku zaɓin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jami'ar Abuja a wannan makon. ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin prime minister abdullah hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan oktoba Daruruwan mutane sun yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin kasar Habasha. Karin labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ji cewa an shiga kwana na hudu na aikin ceto bayan rugujewar dogon gini a Legas. Wanda aka sama da rai dai ya yi tsawon kwana kamar mun fitar da rai a haka. Don ana kyautata zaton ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku inda ba ci ba sha. a daidai lokacin da makomar kudirin cin gashin kan kananan hukumomi ke hannun majalisun dokoki na jiha kowace irin rawa za su iya takawa? Jihar Kano ita ce jiha guda ɗaya tilo da ta shigo da ƙananan hukumominta take amfani da su wajen harkar tsaro. Haka kuma za a ji cewa 'yan sanda a jihar Filato sun cafke wani matashi da ya yi karyar da za ta iya kawo rashin zaman lafiya cikin al'umma. sai kuma shirin duniyar amurka wanda mamun lalo shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jama'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. 'Yan bindigar sun sace ma'aikatan jama'ar ta Abuja su hudu da kuma 'ya'yansu biyu ranar talatar da ta gabata. Abin da ya sa aka kafa ƙarin wuraren bincike na soja da 'yan sanda a ciki da kewayen birnin. Tun a ƙarshen shekarar da ta gabata, gaggan 'yan bindiga suka kaddamar da sace-sacen jama'a daga makarantu tare da kai munanan hare-hare a kan ƙauyuka, galibi a arewa maso yammacin ƙasar don karɓar kuɗin fansa. Ana kallon birnin Abuja da kewaye da ke da hanyoyi masu kyau da ababen more rayuwa fiye da sauran wurare a Najeriya a matsayin wurin da ya fi tsaro a ƙasar. ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin prime minister abdullah hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da hamdok a jiya alhamis yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin wata majiyar kuma ta ce ta yiwu mahukuntan sudan su kafa wani sabon kwamitin mulki mai mambobi sha hudu nan ba da dadewa ba a matsayin matakin farko na sojojin na kafa gwamnatin rikon ƙwarya a alama ta baya-baya ta ƙarin matsin lambar daga kasashe sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi magana da shugaban sojojin sudan abdul fatah al-burhan a jiya alhamis ya kuma roƙe shi da ya maido da bin kundin tsarin mulki da shirin kafa gwamnatin haɗin gwiwa A wata tattaunawa ta waya a jiya Alhamis da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken, Alburhan ya amince da bukatar kafa gwamnati cikin sauri a cewar ofishin Alburhan ɗin. Ɗaruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin ƙasar suka fara aron gama da dakaru a yankin Tigray. Muryar Amurka ta kiyasta cewa ɗaruruwan mutane ne suka tattaru don yin zanga-zangar lumana da 'yan ƙabilar Tigray da ke zama a kewayen birnin Washington suka shirya. masu zanga-zangar sun yi tattaki daga ginin majalisar dokoki zuwa cibiyar raya ƙasa da ƙasa ta amurka daga nan suka nufi ma'aikatar harkokin waje inda wani jami'in harkokin waje na amurka ya gana da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar a wajen ginin nan take dai babu wanda ya san abin da suka tattauna jami'in dai ya ƙi ya yi magana da muryar amurka Masu zanga-zangar sun yi ta rera waƙoƙi tare da ɗaukar alluna da ke ɗauke da rubuce-rubucen zargin gwamnatin Habasha da aikata kisan ƙare dangi kan jama'ar yankin Tigray da kuma jefa su cikin bala'in yunwa. Mesfin Reda, ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar, ya faɗawa muryar Amurka cewa yana da 'yan uwa a yankin na Tigray. Kafin mu sake da labarai za mu leƙa Najeriya inda aka shiga yini na hudu na aikin ceton waɗanda ke da sauran kwanaki a ginin da ya ruguje a Legas. Yanzu an samu garawaki arba'in da suka mallakin ginin mai hawa 21 Mr. Femi Square. haka kuma gwamnatin lagos ta iya zaman makoki na kwanaki uku domin alhinin waɗanda suka rasin wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani bayan ayyana kwanaki uku na zama makoki da gwamnan jihar lagos babajide son olu ya yi har ila gwamnan ya kaddamar da kwamitin mutum shida da zai gudanar da bincike game da musabbabin hurgujen wannan bene mai hawa ashirin da ɗaya, wanda ya faru a layin jira da ke angon ikoyi a birnin lagos kawo yanzu dai mamallakin wannan gida mr femi osibona yana cikin gawawakin da aka tono a jiya wanda ya kai ga adadin gawakin da aka tono a burabazan wannan gini ya kai ga arba'in kenan a inda kuma wayanda aka ceto da ransu suke a guda tara a jawabin sa ga 'yan uwa da abokan arzuka da ke ci gaba da tsamayen ganin 'yan uwansu an fito da su daga wannan gini gwamnan jihar babaji da sanwo olu ya yi kira gare su da su ci gaba da hakuri kuma gwamnatin tana iya bakin kokarinta na ganin komai ya tafi kamar yadda ya kamata. you know, professional misconduct here, in my view, right? Which I believe the panel has, we've given them an assignment in which they will get, you know, to the root of it. A hirar da na yi da babban jami'in hukumar kula da ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema Alhaji Bashir Idris Garga ya tabbata min ƙoƙarin da hukumar nema ke yi na ganin cewa an kammala wannan aiki na zakulo mutanen da wannan gini ya rubuta sai dai kuma ya bayyana shakkun cewa za a iya samun wani da bayan da aka shafe kwanaki uku. Wanda aka sama da rai dai ya yi tsawon kwana kamar mun fitar da rai alert haka. Don ana kyautata zato ana iya samun mutum da rai ne bayan kwanaki uku. inda ba ci ba sha. A waje ɗaya kuma wani attari jiri mamallakin kamfanin motocin Elizade da kuma jami'ar Elizade Chief Michael Adeojo ya musanta rahotannin kanzon kurege da ake bazawa a wasu kafofin sadarwa na zamani cewa wannan fili da aka gina wannan gida da ya rushe mai hawa ashirin da ɗaya, mallakin mataimakin shugaban ƙasa Yemi Oshibanja ne Chief Michael Adeojo a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai ya bayyana bayyana cewa bai sayarwa mataimakin shugaban kasa wannan fili ba hasali ma dai filin da ake magana mallakinsa yana kusa ne da filin da ginin mai hawa 21 ya ruguje kuma har yanzu filin mallakansa ne kuma ba shi da niyyar sayar ma kowa don haka mutane su watsi da raɗe-raɗin da ake baza ta kofin sada zumunta cewa filin mallakan mataimakin shugaban kasa yemi banja ne kawo yanzu dai gwamnatin jihar lagos ta bayyana cewa iyalai goma sha tara ne kaɗai suka suka bayyana cewa wasu 'yan uwansu da ke aiki a wannan bene mai hawa 21 sun bace wadda har yanzu ba su gansu ba babin ya murai amurka daga najeriya gai da baban gida jibirin har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ci gaban labaran duniya amurka ta yi kira ga china akan kada ta takaita wa 'yan jaridar da za su ba da rahoto kan wasannin olympics na hunturu da za a yi a beijing a shekara mai zuwa damar zuwa wurin wasan da kuma zirga-zirga a wannan makon ne kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta china ta faɗi cewa ta damu game da yadda masu shirya wasan na 420 ba sa fayyace abubuwa 'yan gwagwarmaya na yin kira ga amurka da ta sa a yi watsi da zuwa wasannin ko ta hana jami'anta zuwa saboda yadda china ta yi wa 'yan kabilar uighur da wasu tsirarin musulmai a arewa maso yammacin china abinda amurka ta ce hakan ya nuna an aikata laifin keta haƙoƙin bil'adama da kuma kisan ƙare dangi china dai ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen Wuraren zama sun cika makil da jama'a a wurin wasan kwallon baseball a Koriya ta kudu, kamar yadda ake yi kafin annobar COVID-19. 'Yan kallo kuma na shan barasa tare da cin soyayyar kaza. Za su iya tafa hannuwansu su buga kafarsu don nuna goyon bayansu ga 'yan wasan. Amma abin da ba za su iya yi ba a yanzu shine rera waƙoƙin gasa ko yin ihu. wani abu da aka san 'yan kallon kwallon wasan baseball a koriya ta kudu da yi Idan aka yi ihu sosai, kwayar cutar na iya zirarewa ta takunkuman rufe hanci da baki. Abinda Prime Minister Kim Bukem ya faɗa kenan a lokacin da yake yin kira ga masoya kallon wasan a wani shiri ta rediyo a wannan makon. Bayan da aka ga 'yan kallo da yawa suna nuna goyon baya sosai ta yadda suke magana a lokacin da wasan ya yi zafi sosai. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yayin da makoma kudurin doka baiwa kananan hukumomin najeriya 'yancin cin gashin kai ta koma hannun majalisun dokoki na jihohi kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin kasar wato nuligi ta ce yanzu ta karkata alakar ta ga majalisun dokokin na jihohi domin ganin yadda za su kaɗa ƙuri'a akan ƙudirin. Wannan batu da masu sauran muhimman batutuwa da suka da rawar da ƙananan hukumi ke taka game da sha'anin tsaro a Najeriya. Na cikin al'amarin da taron kwamitin zartawa na ƙungiyar ya tattauna a kai wanda ya gudana a Kano. Kwamar Abdullahi Muhammad shi shine shugaban reshen jihar Kano na ƙungiyar kuma ya yi wa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari karin bayani. wannan cin gashin kai kamar yadda ka sani muna neman sa ne akan abubuwa guda uku ko hudu na farko muna son ƙananan hukumomi su samu cin gashin kansu 'yancin cin gashin kansu musamman a kan harkar zaɓe da ake gudanarwa tunda zaɓe yanzu yana hannun gwamnatocin jihohi na ƙananan hukumomi za a yi hukumar zaɓe ta jiha ita za ta je ta yi zaɓe za ta yi yadda take so to wannan dalilin yasa muke son yadda ake zaɓen shugaban ƙasa ake zaɓen 'yan majalisa na tarayya ake zaɓen gwamnoni ake zaben 'yan majalisu na jihohi to su ma ƙananan hukumomi a ba su 'yancin gashin kansu a yi masu irin wannan zaben a mutane su zo su yi zaben su taimakon da muke so wa gwamnoni shine wancan zargin da ake masa a a bar hukumar zaɓe ta ƙasa yadda take gudanar da zaben ko ina ta zo ta gudanar da kananan hukumomi ka gaba wanda zai zargi wa 'yancan duk abin da al'umma suka gani su suka kawo wa kansu yanzu harkar tsaron nan kawai da ake fama da ita ya isi dan adam ya ce a bawa ƙananan hukumi domin daga karamar hukuma abin yake tashi duk inda ka ji an yi wani satan mutum ko ka an kai hari ko an yi wani abu daga karamar hukuma yake tashi to da karamar hukuma tana da yadda za ta yi ana tashin guda ɗaya sai ta daƙile da ta dakile daga nan gudun ba za ka sake jinsa jihar kano ita ce jiha guda ɗaya tilo da ta shigo da ƙananan hukumominta take amfani da su wajen harkar tsaro wanda ita kaɗai ce take da kusan kambu a yanzu na duk irin wannan na abubuwan harkar tsaro suna da sauki a jihar kano batun can na yanci yayin da kake cewa an yi tagomashi a kano har yanzu akwai masu korafin cewa shugabannin ƙananan hukumomi a kanan ma da kake faɗa an shaƙe musu ya ba sa ba a sakan musu mara su aiki yadda ya hmm. kamata. Watan abin da yake faruwa shine wannan shaƙe wuya ta ƙananan hukumomi kundin tsarin mulki ne ya mai da ƙananan hukumomi zakaru ba sa cara zakaru ba sa cara kaga ya sa wani tarnaki da ƙaramar hukuma ba za ta iya yin motsi ba sai an yi wani abu ɗaya daga ciki shine da ya tashi kacokan sai ya miƙa wa majalisun jihohi dama su yi abin da ya shafi ƙananan hukumi na kuɗi na gudanar da mulki na abin nan su yi doka a kai saboda haka shi sa kaga wannan ƙananan hukumomi na wannan jihar abin da suke gudanarwa ya bambanta da ƙananan hukumomi na waccan jihar saboda kowace majalisar jiha ita take zama take kallon me ya kamata ta shaƙe ko ta ɗan sassauta musu ko ta saka musu mara. Amma al'akanan aka yi lokacin tsohon gwamna shekaru mun ga yadda ƙananan hukumomin ba su kuka irin wannan ba. Majalisar ta shekaru ita ce ta yanzu? Saboda haka yanzu shi sa muke ta ƙoƙarin janyo hankalin 'yan majalisu da su fahimci wannan matsalar ta kundin tsarin mulki ce ba matsala ce ta wane mutum ɗaya ba ko matsala ce ta wane. saboda haka dokar muke so a gyara in aka gyara ƙananan hukumomi za su samu waraka. a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma sai mu leƙa jihar filato inda rundunar 'yan sanda ta musamman stf ta cafke wani matashi da ya yi yunkurin tashi zaune tsaye kamar yadda za a ji a wannan rahoton na zainab babaji Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wani matashi matukin keke napep wanda ya yi karyar cewa wasu matasa sun far musu shi da abokansa suka kashe abokan nasu suka tafi da kekensa. Kakakin rundunar tsaron ta STF Manjo Ishaku Takwa da yake faredin matashin mai suna Sani Abdullahi ya ce a ranar litinin ɗaya ga wannan wata na nuwamba ne rundunar ta samu rahoto daga wani mai suna alhaji abdulsalam ibrahim da ke zaune a unguwar alika zaure a cikin garin jos cewa matasan unguwar jarawa sun kashe sani abdullahi suka kuma sace kekensa Manjo ta ya ce bayan sun samu rahoton ne suka shiga bincike a unguwar har zuwa asibitoci ba su samu gawarsa ba. Kwatsam a ranar Laraba sai ga Sani Abdullahi ya bayyana a unguwar Alika Zaure. Nan da nan sojoji suka cafke shi bayan tuhumarsa ya amsa cewa ya nemi ya sace keke na pep din ne da wata hajiya amina ta bashi ya rika biyan ta. wannan iri wannan Uh, matsalan da muke samuwa kenan sai kaga yara bata gari su je su haɗa kan mutane yanzu ya riga ya gaya wa 'yan wansa cewa eh, an jarawa su sun kashe su sannan kuma in ba dun allah ya taimaka malamin addinai da kuma a shugabannin al'umma in ba dun sun taimaka sun ba matasa hakuri ba kin ga da matasan anguwansa sun je suna tattare hanya su fara kawo abubuwan da zai sa mu sake samun matsala plateau amma allah da ya kiyaye kuma mun gode an kama shi shi da kansa ya faɗa cewa ya aikata ba daidai ba kakakin rundunar tsaro ta stf kenan a jihar plateau manjo ishaku takwa shi ko sani abdullahi wanda ya bayyana nadamarsa da karyar da ya zuga ya shawarci 'yan uwansa matasa ne da su kauce wa matakin da zai janyo tashin hankali. To me kai aka kawo kana? Eh, abin da na yi shi na kira gida na ce musu stand da addu'a muna tafiya ni da abokina an buge shi an kai saura ni kadai sai na kashe wayana saboda na samu na gudu da keken saboda angon muna yawan shiga haka mu je mu dauko kwai a kwanakin baya haka. Me sana'anka? Na buga bol kuma ina tuki gina pep Eh, kana ga abin da kai ba baka yi tunanin cewa zai tada hargitsi a cikin jihar plateau ba lokacin da abin ya faru ban yi tunanin haka ba saboda ban tunanin ita da na faɗa mata ta faɗa wa mutane akan abin haka ba tun da ya tace to me zaka ce ma matasa musamman irin ka abin da ce matasa na jihar plateau gaba ɗaya shine mu kiyaye ka aikata irin abin da na aikata ne na farko abin da na fara aikata a rayuwana ban taba shiga hannun kuma ba duk wanda aikata shi ina roƙon kowa da kowa da ke cikin jihar plateau da matasa da yan uwana da abokaina kowa ya haƙuri mu zauna lafiya amma wani hukunci kake so a yi maka ina so gwamnati ta duba ta gani ni matashi ne kuma ta duba iyayena idan halin da za ta shiga da mahaifina ni kaɗai ne a gaban su ni nake ciyar da su sai na fita nake samuwa nake ciyar da su ina so ta duba alfarma ta mun alfarma iya inda za ta iya amma dan Allah dan annabi kar a ce za ka kashe ni dan Allah dan annabi rundunar tsaron da ita ce za ta tasa ƙeyar matashin zuwa wurin hukumomin da za su ɗau matakin hukunci a kansa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita biyar zangon FM. ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iza shafin mu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. duniyar amurka na wannan mako zai nazari ne kan zaben gwamnoni da aka yi a jihohin virginia da new jersey inda a virginia 'yan republican suka karbe mulki yayin da a new jersey gwamnan jihar wanda dan democrat ne da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da kyar abinda wasu masu shari ke ganin alama ce da ke nuna akwai jan aiki a gaban 'yan democrat a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a baɗi ko yake 'yan democrat din sun ce suna da kwarin gwiwa za su kai gagaci sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla ta farkon makon nan ne a gudanar da zaɓukan gwamnoni a jihohin virginia da new jersey inda virginia glenn yankin na jam'iyyar republican ya samu nasara akan terry mcauliffe ɗan jam'iyyar democrat a jihar new jersey kuma gwamna phil murphy da ya nemi wa'adi na biyu ya sha da kyar bayan da alkalma suka nuna alamun kankankan waɗannan al'amura biyu sun shammaci jam'iyyar ta democrat musamman a virginia inda wannan shine karan farko cikin shekaru goma da jam'iyyar republican ta lashe zaɓe a jihar da ɗan takarar da bai taɓa rike wani mukami ba. Alrighty, Virginia, we won this thing. a nan zababben gwamna glenn yankin kenan yake murnar nasarar da suka samu a zaben wanda aka yi a ranar talata a nan kuma gwamna phil murphy na new jersey kenan yake cewa na gode new jersey na gode da kuka samu kwarin gwiwar sake damƙa mana amana na tsawon wasu shekaru to har ya zuwa yau masu fashin baƙi na ta bayyana ra'ayinsu kan waɗannan zaɓuka guda biyu da aka yi waɗanda suke ganin zakaran gwajin dafi ne ga farin jinin gwamnatin biden a zaben virginia ɗan takarar democrat terry mcauliffe ya yi kamfen ɗinsa ne ta hanyar danganta abokin hamayyarsa yankin da tsohon shugaba donald trump ya kuma dogara ne da cewa joe biden ya lashe jihar ta virginia a zaben shugaban ƙasa da maki goma sai dai shi kuma yankin na jam'iyyar republican ya ɗora kamfen ɗinsa ne akan batutuwan da suka shafi haraji ilimi da kuma matsalar manyan laifuka Mark Rosell mai fashin baki ne daga jami'ar George Mason da ke nan Amurka. the public perception right now is that the Democrats who are in control of Washington. Ya yadda mutane ke kallon al'amarin ne 'yan Democrat da ke da mulki a Washington ba za su iya cika alkawuran da suka yi ba. Hakan ya sa tauraron su ya dishi a idan mutane. And the Democratic brand is suffering. To takamaimai shirin shugaba Biden na daidaita al'amura a ƙasar da ya hada da samar da ababen more rayuwa da sauyin yanayi. wanda zai ci dala tiriliyan biyar na daga cikin abubuwan da 'yan jami'ar ta democrat suke tallatawa shugaba biden ke ne yake cewa wannan shiri zai rage hauhawar farashin kayayyaki zai taimaka wajen ƙara albashi ya kuma samar da damar da za a yi gogayya tare da samar da ayyukan yi miliyan biyu. Uh, to sai dai kudurin wannan doka ya makale a majalisar dokoki yayin da wasu daga cikin su kansu 'yan democrat ɗin suka ki yin na'am da shi su dai republican sun yi nuni da nasarar da suka samu a zaben na virginia wajen nuna cewa amurka na adawa da shirin na biden democrats should listen to the voters drop Shugaban marasa rantaya a majalisar da ta Mitch McConnell kenan yake cewa ya kamata 'yan Democrats su saurari abin da masu zaɓe ke cewa su yi watsi da wannan batun haraji da kashe kudade ba gaira ba dalili saboda amurka ba su ce suna bukata ba to sai dai 'yan democrats sun nace cewa za su cika alkawuran da suka yi ciki hadda tabbatar da samar da wannan shiri na biden da ake wa lakabi da bill back better chuck schumer shine shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan The challenges American families and workers are facing today are enormous. Ya ce irin kalubalen da iyalai da ma'aikata ke fuskanta a yau na da yawa, kuma manufofin da shugaba Biden ya sa a gaba su ne mafita ga walalun da ake sha. Wannan shine abin da Amurkawa suke bukata. It's the want they To a mafi yawan lokuta idan za a yi zaben da ba na gama gari ba, kamar wanda aka yi a jihohin na Virginia da New Jersey, zaben kan zo wa jam'iyya mai mulki a Washington da sarkakiya. su dai 'yan democrat suke da ɗan ƙanƙanin rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa rinjayen da za su fi mai da hankali wajen ci gaba da ɗorewarsa domin a lokuta da dama yakan zama wa bangaren 'yan hamayya lokacin cin kasuwarsu. su sauraro da aka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin caroline farasuti da julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya a gai da mahmud lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Wanda ya ce muna kira ga al'ummar jihar Anambra cewa su tankaɗe su rere domin zaɓar wa jihar su kyakkyawar makoma ta hanyar zaɓar nagartaccen gwamnan da zai sadaukar da kanshi domin yi wa al'umma ayyukan ci gaba. sai kuma sakon aliyu usman taka lafiya birnin kebbi da hamza ga ladima birnin kebbi waɗanda suka ce salam murya amurka a yau muna son ku isa mana da sakon taya murna samun yancin kan da malaman nan na jami'ar abuja suka yi tare da 'ya'yansu muna roƙon mai duka da ya kara sake aukuwar wannan lamari a ƙarshe muke yaba wa dukkan jami'an tsaron da suka yi ruwa da tsaki wajen ceto rayukan waɗannan malaman da 'ya'yansu sai kuma sakon na mai umar makera da yaya danna azare waɗanda suka ce muna jajantawa al'ummar jamhuriyar Nijar game da kisan da wasu 'yan ta'adda suka yi wa mutane 69 a jihar Tilaberi. Muna addu'ar Allah ya ji kansu ya kuma zunar mana da kasashen mu lafiya amin. Sai kuma sakon Ilyasu Ibrahim Katsina da Malam Garba na Hali Kamba Kebbi. Waɗanda suka ce muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsaron arewacin Najeriya domin wannan matsalar ta wuce gaban mai hankali. shi kuwa safiyanu gumel zangon daura cewa yi assalamu alaikum biyu hausa aika-aikar 'yan bindiga da ke kara a arewacin najeriya hakan abin tashin hankali ne ga al'ummar arewacin kasar. da zillumin rayuwa da fatan gwamnatin najeriya za ta mai da hankali akan harkokin tsaro tun kafin wankin hula ya kai ku dare madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. tsaro a Najeriya sun ceto mutane shida da wasu 'yan bindiga suka sace daga jama'ar Abuja a wannan makon a wani lamarin satar mutane da ba a saba gani ba a wata babbar kwaleji a babban birnin kasar a cewar 'yan sanda a yau Juma'a. ana samun ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin prime minister abdullah hamdok da shugabannin sojan da suka jagoranci juyin mulki da aka yi ranar 25 ga watan oktoba a cewar wata majiya da ke kusa da hamdok a jiya alhamis yayin da amurka da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da yin matsin lamba akan neman mafita a lamarin Ɗaruruwan mutane ne suka yi tattaki a birnin Washington a jiya Alhamis don yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar Habasha a ranar da aka cika shekara ɗaya da sojojin ƙasar suka fara gama da dakaru a yankin Tigray. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na darar misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazzy Gresham wadda ta ba da umarni. Nisar sarfi hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da garin Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.